sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama mu suna iya kama mu a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim a ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da yammacin yau da wani sabon shirin. A cikin wannan shirin za ku ji cewa yau mu a nan Amurka shugaban Amurka ke cika kwanaki 100 da kama ragaman mulki. Akan haka mun tattaro ra'ayin mazauna nan Amurka game da waɗannan kwanakin yau kuma za ku kira mu ne domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abin da ya shige muku duhu mu dai a nan amurka batun da ke gaban mu shine na cika kwanaki 100 dinnan na donald trump kana muna dauke da labarin wasanni a takaice amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Lesson ya faɗa a yau Juma'a cewa amurka ba ta fidda rai da yin amfani da ƙarfin soja akan koriya ta arewa ba inda har ƙasar ta koriya ta yi kuskuren yin ganganci a nan gaba hakan kuma amurka za ta buƙaci ƙarin takunkumin tattalin arziki akan ƙasar daga ƙasashen duniya talasan ya faɗi haka ne a yayin wani zaman tattaunawa da wasu manya-manyan ƙasashe 'yan kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya akan al'amarin matsalar makaman ƙare dangi na koriya ta arewa ya ƙara da cewa ba za a yi wani zaman tattaunawa da koriya ta arewa ba har sai ta ɗauki wani ƙwaƙwaran mataki na warware shirinta na kera haramtattun makamai tilasan ya jera abubuwan da amurka ke bukata daga sauran kasashen duniya domin dakatar da koriya ta arewa da ci gaba da aikin wanzar da makamin ƙari dangi ya yi kira da ƙarfafa hanyoyin diflomasiyya da kuma takurawa kan tattalin arziki akan pyongyang domin ta canza salo ciki har da sabbin takunkumai Ƙungiyar bada agaji ta likitoci na ƙasa da ƙasa ta ce sun kwashe dukkan ma'aikatunsu da ke garuruwa guda biyu na Sudan ta kudu sakamakon matsanancin tashin hankalin da ya barke tsakanin sojoji da kuma ƙungiyar 'yan tawaye. Ƙungiyar da ke ba da tallafin magunguna wacce aka fi sani da gajeren sunanta na Faransanci wato MSF ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta kwashe ma'aikatanta na ƙasashen waje daga garuruwan Abrok da Kodok da ke yankin jihar saman kogin Nile. Wani babban jami'in MSF a sudan ta kudu marcus buchman ya faɗa wa murya amurka a cikin shirin ta mai taken focus cewa ma'aikatan da suke eh, da 'yan gida za su ci gaba da ayyukan ba da magunguna ayyukansu da ya rage wuraren da babu tashin hankali sabon fada ya barke ne tsakanin 'yan tawayen guda biyu da sojojin sudan ta kudu a yankin kodak a ranar talata ta gabata labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Shugaban Kiristocin duniya 'yan ɗariƙar Katolika Papa Roma Francis ya fara ziyarar kwana biyu a ƙasar Masar a yau Juma'a, inda zai tallata aƙidojin zaman lafiya tsakanin musulmai da Kiristoci a faɗin ƙasar. Bayan fashewar bama a wuraren ibadar kubɗawa da ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 45. Papa Roman ya shirya haɗuwa da sababbin limamin masallacin jami'ar Azhar, Sheikh Ahmed Al-Tayyib, kafin ya gabatar da jawabinsa ga shugaban ƙasa Abdulfatah Fattah El-Sisi da shauran shugabannin Kiristoci kubɗawa a Pop Tower Dross. Firaministan ƙasar Masar Sharif Ismail shi ne ya karbi a Faransis a filin jirgin sama inda ya bayyana wa manema labarai cewar dalilin ziyararsa ba wani abu bane da ya wuce bisharar haɗin kai da kuma 'yan uwantaka ba duk da dai tafiyarsa gajeruwa ce ta kwanaki biyu ya ce za ta yi matuƙar amfani sosai har yanzu misra na ƙarƙashin dokar ta ɓaci bayan fashewar bama-bamai a cocin kufɗawa a farkon watan nan haka kuma an ƙara tsaro a wuraren ibadar kiristoci sakamakon ziyarar ta papa roma Papa Roma Francis zai jagoranci ibadar Kiristoci gobe Asabar in Allah ya kai mu. An sami nakiyoyi masu ɗimbin yawa a wani gida da ke garin New Haven a jihar Connecticut da ke arewa maso gabashin Amurka. Jami'an 'yan sanda sun ce ba san yadda mamallakin waɗannan nakiyoyi niyyar amfani da su ba musamman ta ganin yadda aka sami nakiyoyi a cikin kusan kowane ɗaki a gidan. An kira 'yan sandan gidan an kira 'yan sanda a gidan ne sakamakon wata 'yar hayaniya da ta kaule a cikin gida. ana tuhuman pascal crisio a ranar alhamis da laifin mallaka da kuma ajiye makamashi tare da haɗa nakiyoyi ba tare da ƙa'ida ba mallakan nakiyoyi da aka haramta da kuma laifuka guda biyu na saka ƙananan yara cikin haɗari a lokacin da 'yan sanda suka isa gidan sun tarar da yara kanana da suka haɗa da mai kimanin shekaru goma sha biyar da kuma shekara shida a cikin gidan VOA. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka tobarin buɗe taskar rahoton namu da ra'ayoyin masu wasu mazauna na Amurka akan cika kwanaki 100 na shugaba Donald Trump. To mu a matsayin mazauna Amurka ga shi muna zaune babu dai wato abin da ya canza wato in ba ka saurari labarai ba shine ma za ka um, ana labarin ko za a yi kaza zai yi signing abin da suke ce ma executive orders amma da abin da zai iya shafan kowa shine harkar healthcare wanda kowa ya fi damuwa da shi to ya yi yunkurin ya ainihin eh, baje shi wannan obamacare wato warware ta da ake cewa za a yi a fara sake kirkirar wata eh, sabuwar eh, doka ta lafiya to sai kuma allah ya nufa bai iya samun ainihin goyon bayan shi kan shi 'yan republicans da ke ainihin jam'iyyar tashi ba Eh, wato guri na shi na cimma warware obama kya na cikin kwana ɗari shi ma dai gashi wato dukkan alamu abubuwan za su wahala a cimma hakan to har yanzu dai wato zaman dai saurare muke kuma shi ma yanzu yana gane yadda zahirin abubuwa suke ba da amurka ka san akwai dokoki da yawa akwai kuma bangarori da yawa masu karfi wato yadda aka ce an raba gwamnatin nan akwai bangaren su masu zartawa akwai bangaren shari'a akwai bangaren 'yan majalisa to kowane yana da karfi kai a matsayin shugaban kasa baka isa ba kawai ka sa mutane abu ka ce za yau ka tashi da doka kaza eh, suna iya kotu za ta iya warwarewa majalisa ma za ta iya takura maka to har yanzu dai a cikin halin da ake ciki wannan ah, kwana ɗari har yanzu dai babu wani abu wato ah, zahiri ko wani muhimmi da aka ce an cimma. to um, suna na dai haruna bello madobi kwana ɗarin nan nashi da yi a mulki da ni da wa'ansu 'yan amurka wanda suka fi yawa ma gani muke kamar shekara ɗari ne saboda abin nan yana yin mulkin da ba mu taɓa ganin irinsa ba a america ko a tarihi ma ba mu taɓa ganin irinsa ba so mutum ne dai gabaki ɗaya bai san su gwamnati ba to abubuwa da yawa ma abubuwa da yawa ma ba zai sani zai faɗi magana kan bai ma santa ba sai an zo an mai bayani an ce ai gashi gashi amma kuma ba zai ji kunyar da zai biyo baya yanzu ce a ah, ai da bai fahimta ba amma ya fahimta gashi gashi kuma ba aka ake mulki ba to ni da ra'ayi na kawo yanzu na ga cewa babu wani ci gaba da ya samu dai kuma ya samu failure a wurare da dama saboda yadda ya dau al'amura da zafi da yadda ya taiwa amurka alkawari zai kawo sauyi cikin gaggawa musamman ya yi alkawarin cikin kwanaki ɗarin nan kamar ka lura a kwana ɗarin nan babu wani muhimmin abu da ya samu ya cimma nasara in banda ina jin al'amari na tabbatar da wannan alkali da aka yi kawai amma in ka duba harkar lafiya da ya so ya yi healthcare da sauransu duka ya samu cikas musamman bayan jam'iyyar democrat sun ba shi matsala matuka da gaske wanda har yanzu yana kai kawo da abin wanda akwai yiwuwar cewa ba zai iya samun nasara ya aiwatar da abin da yake so ba to Ali Usman ɗan inna. Ni mazaunin Maryland ne nan a Marlboro. Eh to a ji sai ce maka yan manuniya ta nuna ya gama cika baki ya gama abu ya zo yana yin abubuwan da yake sukaran shi shugaban ƙasan da ya tafi a kai shi ya zo ma yana yana ma wuce ma gona da iri ma ya kasa yin komai kuma a kwana ɗarin shi da kansa ya zo yana kuka a kan cewa duk wanda ma ya tsara wannan kwana ɗari wai ma ba ma daidai ne bayan shi ya ce ma yana da plan na kwana ɗari da zai achieving akan abubuwan da zai yi wanda yake gashi bai yi komai ba sai shiririta kuma an nuna masa cewa a ƙasar nan akwai abin da ake kira check and balance da abin da ya sai kotu ta lalata ta hana saboda akwai check and balance. Harshen waka in ka hujjar bari in buɗe maka ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanya adalci dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka to har yau dai kafin mu bude layukan namu a ci gaba da shakatawa da wannan dogewa abin Narayana sarki ubangijin ki bishe ubaje fadiya ile kama sarki dan sarki je kan sarki ubangijin ki bishe ubaje fadiya ile kama na dauda zallo na sani dauda kawashe hauje ta na dauda zallo na sani Madhukaya alkali mai garbe da arziki dama gajin gare na alkali mai garbe da arziki muhammadu mai garbe da arziki shi da gaba da da kai tsoro ba ga da tsoro ba tsoro aga da shi ba kai aga tsoro aga ga tsoro sarki ba tsoro aga da shi ba shi da gaba da yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla, yanzu muna sauraron ku domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. mu dai kamar yadda na faɗa muku mu batun da ke kan gaba yanzu eh, na eh wake magana wake magana dan buɗe muryan kawa kokari ta rage mana kuɗin shiga makarantar gaba da secondary school saboda muna da ɗimbin ɗalibai a ƙasa wanda suke bukata su makarantar gaba da secondary kasancewar kuɗin ya yi tsada muke nema a rage mana saboda ɗaliban su samu ilimi mai inganci na gode mai magana. kashi bai ma gama magana ba layin ya yanke balle mu ji inda zai dire to Allah sa mahukunta da aka yi domin sun ji wannan kira da wannan ba Allah ya yi na neman a rage kuɗin makaranta dama an ce kowa da bukin zuciyan shi yau ku ne za ku bayyana mana ra'ayinku ba to ga kira mun samu daga Kaduna waye daga Kaduna Assalamu alaikum wa alaikum salam kwa ke magana Sunana Abu sunana abubakar da aka fi sani da malam cikin kare karamar kuma kubau to malam abubakar me ra'ayinka wannan daren yawwa yawwa ra'ayina a wannan dare ina so in yi kasa ne ga ainihin gwamnatinmu na jihar kaduna to da annabi ta samar mana da takin zamani wanda za a ce ko'ina ya sama faɗin jihar kaduna wanda tun da damuna ga hinan Allah ya kama damuna ta sauka mm. ya ba su samun taki a ci ko ina an soke farashi sosai inda talaka zai samu samun sauƙin wannan taki da Allah don su za su dage su samun da mata. To Malam Abubakar. Allah sa Allah sa gwamnatin jihar Kano ta je. Eh, takin kake so a samu koko dai a rage farashin. Koko duka biyu. A rage farashin ne kawai shine talaka ya saya da sauki ba. To. Allah sa gwamnatin jihar Kaduna. Da fatan za ta lafiya daga Abubakar da aka sani da malam cikin kare karamin hukumar Kubo. To Allah Allah sa gwamnatin jihar Kaduna ta ji ga mun samu daga gabashin kudancin Najeriya. Waye daga Anambra? Sunana Ibrahim Babangida. To Ibrahim Babangida me ra'ayinka wannan daren? Mu dai nan muna maganar kwana ɗari ne na cika shugaba Trump kan karagar mulki. Me kake son kai muna magana a kai? kash na gani layin ibrahim daga annan bara ya yanke ayya to shi kenan muna sauraron ku ku kira domin yau ku bayyana ra'ayinku ba mu ne muka baku maudu'i ba sai dai ina dai baku labarin cewa yau mu na abinda muke magana a kai a nan amurka to muna da kira da katsina wa alaikum salam waye daga katsina daga Umar Ofisa Unguwa uku layin mai fata da kanan jihar Kano. O Kano ne to Umar me ra'ayinka wannan daren? To ra'ayina da yake faruwa gaskiya akwai mm. abubuwan da yake faruwa a nan Kano ya kamata duk wanda suka samu wannan aka samu an kisa kan nan Allah ya fito da wanda suka kashe wannan shan Jafar din da yake faruwa a jihar Kano wanda suke da ruwa da tsaki Allah ya kawo yanda za a yi a fitar da mutane daga cikin wanda ba su da cikin irin wannan abubuwa gaskiya wani abu ne da yake so ya mutsa hatso a nan jihar Kano Allah ya kawo mana zaunuwar lafiya ka abu ya zo ya dagule a cikin jihar Kano wannan shine ya taka da abin ita Umar Ofisa unguwa uku layin mai fata kuma dan kungiyar nan ta aminan juna Kaduna daga nan jihar Kano Amerika ku tashi lafiya ni nayi Kano. To Umar mun gode da wannan ra'ayi naka da kuma fatan kamar yadda kai fata Allah sa a ci gaba da samun zaman lafiya a Kano to ga wani kira daga Kaduna waye daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To wa alaikum assalam wa ke magana daga Kaduna. Malam Ibrahim Ladan Ayawa barka da aiki. Barka kadai da wa nike magana nawa? suna na alhaji Musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya da kyau alhaji musa garo to alhamdulillah ina da guda biyu a gurguje to za mu je zan yi roƙo ga gwamnatin jihar kaduna akan abubuwa guda biyu na farko dai muna kira ga shugaban sojojin najeriya na ƙasa eh. malam tukur burtai mm. dan allah don san annabi ya zo a gina mana wannan a dajin na tsakanin buruku da jihar kaduna muna fatan za a zo a gina mana wannan barikin sojoji a gurin domin ko shekaran jama'a ladan ibrahim ayawa an kwace abokina naira miliyan uku a wannan hanyar. Wai, muna roƙo muna roƙo don Allah a daure a zo a gina bariki a wannan tsakanin dajin burku da amma amma Musa kuma na biyun su kuma muna kira ga gwamnati na jamuje jamuje yi sauri eh yawa to gwamnatin jihar kaduna muna kira gare su abin da ya danganci bangaren malaman makarantun primary school dan allah dan annabi a daure a biya su hakkin su domin a koda yaushe mu masu kare muradun gwamnatin jihar kaduna an ne mana gorin akan cewa muna kare muradun su an kasa biyan albashi na makarantu malaman makarantu dan allah a daure a biya su domin a samu ci gaba a jihar kaduna da karshe ne maka fatan alkhairi allah sa gwamnatin jihar kaduna ta je sai dai har yanzu akwai masu daukan kuɗi har miliyan uku a hannu bayan ga an samu canjin zamani da canjin yanayi to yanzu mun gode muna kira daga bauchi waye daga bauchi sani makaniki ne daga katin ma da ke karamar hukumar ganjo jihar bauchi to sani me ra'ayinka ra'ayina shine muna kira ga gwamnatin jihar bauchi ta taimaka ta yi maganan taki da wuri saboda manoma su hoppasa wajen noma saboda gaskiyan al'amari in ba an yi noma ba za mu sha wahala shine ko muka dogara da shi to wannan batu na taki kusan mu ce ya zama ruwan dare game duniya Allah sa Allah sa duk shugabanni da gononi sun ji in ma ba su ji ba Allah sa hadiman sun ji eh domin biyan wannan bukata na saboda an samu wadataccen abinci kowa zai amfana mun gode kwarai da gaske to muna dai sauraron ku ku kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku mu yau ba mu ne muka ba ku maudu'i ba kamar yadda muka ce Eh, ba mu muka baku muka baku zabi ba waye waye eh, muna jin ka wake magana Jamilu Abdullahi ne daga Abuja Fafe to Jamilu me ra'ayinka wannan daren wato ra'ayina shine ina roƙon mai girma shugaban ƙasa da ya manta da dukkan waɗanda suke aibata shi akan wannan rashin lafiyarsa kuma jama'a da yawa suna taimasa fatan alkhairi da irin ayyukan da yake yi a cikin wannan mulkin nasa saboda haka da allah da annabi a taimaka a gaya dukkan al'umma masu aibata shi to su daina aibata shi mu muna gamsuwa da aikin da yake yi to mun gode malam jamilu daman ka san ai hausa sun ce babba juji ne adama to waye daga adamawa alhaji ali ne daga ƙaramin ganyen jihar adamawa ka alhaji ali da ka daure ka dan rage mana karan rediyon ka da ka kyauta yawa na rage yawa to ja mu je me ra'ayinka wato ra'ayina yau game da gwamnatin najeriya na ke eh. roƙonta mm. da wallah maganan asibiti da kudaden makaranta mm. a zamu a yi mana sauƙinsa don sun kai talaka yaron ka bai jihar adama ana biyan kuɗin makaranta ne mala ali asibiti hello hello na ce ana biyan kuɗin makaranta ne a jihar adamawa ana makarantar gwamnati makarantar gwamnati in kai talaka ba kai saka biya kudaden makaranta ba da asibiti naira biyar hakan nan ko naira biyar ba za a rage maka ba in ka asibiti in baka da kuɗi in kai talaka ne in kwananka ya kare ma sai dai ka mutu don Allah a taimaka. Sai na ce a makarantun gwamnati ana rage ana ana biyan kuɗi a jihar Adamawa. To shi kenan bari mu je jihar Kaduna mun gode Alhaji Ali Allah sa mahukuntan jihar Adamawa sun ji. Waye a jihar Kaduna? Kashi. Ina ina ina ganin layin na Kaduna ya tsinke kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin kiran da za mu iya ɗauka. sai wata rana idan mun bude ranar litinin mun bude layi a kira domin bayyana ra'ayi yanzu kuma wasanni a takaice gasar kaka kakan ga na kasar jamhuriyar kamaru yau makonni goma sha ɗaya kenan an da ƙungiyar ƙwallon kafa ta stade rena take da matsayi na farko akan allo da maki 23 sai kuma kulob ɗin eden take da matsayi na biyu da maki 22 ƙungiyar ƙwallon kafa na ums tana da matsayi na uku da maki 22 sai waɗanda suke jallayi su ne kulob ɗin rasin take da matsayi na goma sha shida da maki goma sha ɗaya new star tana da matsayi na goma sha bakwai da maki takwas leon blaise ta ke da matsayi na goma sha takwas da maki shida sai kuma jerin sunaye waɗanda suka fi kowa zura kwallaye da dama a wannan shekaran na farko dai shine Raymond Poso na kulob din Edin Sport wanda ya zura kwallaye guda shida sai mabi masa na biyu Ronald Nga na kulob din Cotton Sport da Garwa yana da kwallaye hudu wanda ke masa na uku shine Basil Baba dan wasan kulob din Stade Renat shi ma yana da balabalai guda hudu sai kuma na hudu Rene Nji na kulob din Bambutus da Buda shi ma yana da kwallaye guda hudu na biyar kuma jires ta ma tinyo na club din young sport shi ma yana da balabalai guda hudu sai na shida donald chow na club din stade rene yana da kwallo guda uku sai na bakwai william namenji na club din ums ya zura kwallaye guda uku sai na takwas vitalin yanji na club din apeja shi kuma yana da kwallaye guda uku muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗa wa majalisar dokokin amurka cewa ƙasar iran tana biyayya ga yarjejeniyar nukiliya ta sawa hannu ya ƙara da cewa amurka za ta sake duba manufarta dangane da ƙasar ta iran ko cire mata takunkumi zai dace da manufar tsaron amurka a taron manema labarai sakatare tilasan ya ce kasar iran na harzika mutane tare da ruruta wutar ta'addanci da tashin hankali daga wannan kasa zuwa waccan tilasan ya ci gaba da cewa muddin aka barta ba tare da an taka mata birki ba ta doshi inda kuriya ta arewa take don haka amurka ba ta da niyyar yin shiru ko zura mata ido yin shiru ba tsari ne ba mai cimma nasara tilson ya yi tsokaci ga goyon bayan da iran ke baiwa gwamnatin shugaba assad mai mummunar aƙida wanda ya tsawaita rikicin ƙasar da kashe mutane dubu biyar a ƙasar ta siriya da kuma yin sanadiyar wasu miliyoyi mutane suka rasa gidajensu a ƙasar iraki ma iran ta yi amfani da mayakan kurdawa wurin kawo cikas ga harkokin tsaron ƙasar Iran na samar da makamai kuɗaɗe da kuma horarwa ga Hamas da wasu ƙungiyoyin ta'adda na Falistinawa waɗanda suka yi amannan ganin cewa sun ga bayan Isra'ila. A ƙasar Yamar Iran na marawa 'yan tawayen Houthi baya waɗanda ke ga ƙoƙarin hamɓarar da gwamnatin ƙasar da kuma kawo cikas ga kudancin iyakar ƙasar da Saudi Arabia. Iran na kawo cikas a tekun fasha da kuma yi wa amurka kutse ta hanyar yanar gizo da ƙawayenta a yankin da kuma kokarinta na hallaka abdul aljabar a lokacin da yake jakadan saudiya a amurka bayan sake duba batun iran da idon basira tillerson ya ce amurka za ta daidai da iran sharhin muryar amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To da kuma wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. Assalamu alaikum masu sauraro, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa a yau Juma'a cewa amurka ba ta fidda rai da yin amfani da ƙarfin soja a kan koriya ta arewa ba inda har ƙasar ta koriya ta yi kuskuren yin ganganci a nan gaba haka kuma amurka za ta buƙaci ƙarin takunkumin tattalin arziki a kan ƙasar daga ƙasashen duniya talasan ya faɗi haka ne a yayin wani zaman tattaunawa na wasu manya-manyan ƙasashen 'yan kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya a kan al'amarin matsalar makaman ƙari dangi na koriya ta arewa ya ƙara da cewa ba za a yi wani zaman tattaunawa da koriya ta arewa ba har sai ta ɗauki wani ƙwaƙwaran mataki na warware shirinta na ƙera haramtattun makamai. Ƙungiyar bada agaji ta likitocin ƙasa da ƙasa ta ce sun kwashe dukkanin ma'aikatansu da ke a garuruwan guda biyu na Sudan ta kudu sakamakon matsanancin tashin hankali da ya ɓarke tsakanin sojoji da kuma ƙungiyar 'yan tawaye. Ƙungiyar da ke ba da tallafin magunguna wacce aka fi sani da gajeren sunanta na Faransanci wato MSF ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta kwashe ma'aikatanta na ƙasashen waje daga garuruwan Aburok da kuma Kodok da ke yankin jihar saman kogin Nile. wani babban jami'in msf a sudan ta kudu marcus bachman ya faɗa wa muryar amurka a shirinta mai taken focus cewa ma'aikatan da suka rage 'yan gida su za su ci gaba da ayyukan ba da magunguna a yankunan da suka rage da babu tashin hankali. shugaban kiristoci na duniya 'yan ɗariƙar katolika papa roma francis ya fara ziyarar kwana biyu a ƙasar masar a yau juma'a inda zai tallata aƙidojin zaman lafiya tsakanin musulmai da kiristoci a faɗin ƙasar bayan fashewar bama a wuraren ibadar kubɗawa da yanayi da yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 45 To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko da shirin na bari ya huce. tare da ibrahim alfa ahmed amma dai kafin mu tashi bari mu mika gaisuwa wato taya murna na ga iyalan alhaji muhammadu lalo da na alhaji haruna idris garga murna auren 'ya'yansu sa'adu lalo da jamila haruna idris garga wanda za a ɗaura gobe a wato a karamar hukumar toro da ke kan hanyar bauchi da fatan allah ya ba ango da amarya zaman lafiya yanzu amadon kowa da kowa a nan sashen hausa musamman nazir ahmed hausawa da daniel brown da injiniyan mu ni ladan ibrahim ke cewa sai da safen ku mu kuma mu wuni lafiya